Me sana ta sani me za ta baka? Ni ma tun ina lallaɓa ka ka da tun kafin na maka dole. Mamaki sosai ya bayyana a fuskar shi, wai za ta masa dole. Ta shi ki fita kafin na tsitsinka miki mari shashasha kawai, kada ki fasa kin ji. Toilet ya shige ita ma ta fito tana jin babu abin da zai hana ta samun yaya sai dai a yi duk wacce za a yi. Bayan wannan sai ta kyale shi tamkar ta haƙura. To bayan tafiyar suna su sau Saudiya aka fara shirin grand auren da za a yi a family din Ismail Majiya. Salma ta kawo wani kabir dan Salma ta kawo wani kabir dan ne Zainab yaya Hafiz ɗin Abba Nafi'u ne. Anisa Budi ne Mariyar Abba Shatino ita ma ya Zaks ɗin Abba Tagir sai wasu wanda za su yi aure a wajen family akalla wajen mutane goma sha hudu za a auren. Amina ba ta fitar ba yasa abbanta da anti da hira ne masu zuwa ta tsaye saboda ana son fixing date shine ta faɗi yaya Hanif. Ni kan ban san duk abin da ke faruwa ba hankali na a kwance yake idan ina tare da umma ina mantawa da har yaya Hanif balle matsalolin gidanmu. Cikin sa'a muka dawo Najeriya a lokacin al'amura sun ɓace wa yaya Hanif sosai. Ummi ita ta yadda da shi ta yadda da abin da ya ce sai dai tana ganin zaɓin shi ne ita babu wanda za ta ce zaɓa ya bar wata. Yayin da baba mai suna marigayi ya ce ya auri Amina, ni ba wanda zai mun aure yanzu kuma tunda har Amina za ta iya yin abubuwan da ta yi, to auren shi ne abin da kawai ya fi. Gabaki ɗaya ya rasa inda zai saka ran har na dawo na tarar da har na dawo na tarar da ƙashi da rai saboda ya rame sosai yana cikin damuwa ta gaske. Sai da na kwana biyu sannan na koma school ba tare da na samu mun yi magana da yaya Hanif ba. Sannan ban ji damuwar shi ba a haka na tafi na zama Na zama SS3 ya rage mu fara mun fara jiyo kamshin barin school. Rayuwa babu laifi kun san idan ina school ba na saka komai cikin raina. Haka har muka yi hutu. Dr. Budi ya zo ɗauka ta kina kallon shi ga wanda komai ke tafiyar mishi yadda yake so. Da murmushi na ce Budi an kusa bikin ku ne? Kan shi ya gyaɗa ya ce five weeks ya rage kawai. Baki na turo na ce ni ban yarda ba ina school fa. Dariya ya ce sai ki zo hutu idan kin dawo ko? Haka muka yi ta hira ko da wasa. da ya min lissafi bai sa ya Hanif ba don ya san abin da ke tsakaninmu. Yammacin Lahadi kwana na biyu kenan kuma lokacin ban sanya bibi cikin idanu na ba. Muna zaune da Zainab ina ta taya ta zaben wasu lessons da yaya Hafiz ya turo mata sai da muka gama ta ce outcast gobe yayanki zai zo mai za a yi mishi something nice ji Marmashi ne na ce Tom ni ma ce fa ne zan je taro ne. Ba na son aike sai ba son aike sai a yi mishi me zan siyo abin da za mu yi. Rungume ni tai ta ce wa 'yar ƙanwata ni ma zan fara koyon girkin nan. Dariya ne ina tuno yadda mami ta so su iya girki amma a banza. Yanzu ma da ya kamata su koya tana ta shirye-shiryen ganin ta fita kunya. Shi yasa ba ta zama kwata-kwata. Ɗaki na je na ciro wani les ɗina sky blue mai farin zare a jikin ɗinkin plain zani da riga na saka. Na yi ɗauri sannan na sa white bell. Dama mami ta bani kuɗin cefane ficewa ne a kafa har bakin titi. Inda na samu na fef na babu ɓata lokaci na ciro list ɗin na fara sayayya. Duk abin da na rubuta ina gamawa na fito don komawa gida. Wani nafef ne ya tsaya na yi mishi kwatancen inda zai kai ni har da ciniki sannan na shiga. Ashe akwai fasinja ciki yana zaune da wayar shi a hannun shi. Spes na bayar muka tafi muna ta tafiya babu wanda ya yi magana cikin mu. Sai da muka zo rawan ɗin NNPC wai fasinja ɗin ciki zai karɓi sako. Muna zuwa Chula Oil Company ya karɓa sannan muka ci gaba tafiya. Baki ɗaya haushin mugun zagayen da mai Nafep ɗin ya yi. Ki yi haƙuri please. Na ji ya faɗa ta gefe na. Kallon shi ne ashe wai tsaki ne sai lokacin na ƙare mishi kallo baƙi ne amma ba sosai ba. Kuma baya cikin mazan da zaka ce yana da tsayi fuskar shi tana da faɗi bai cika kyau ba babu komai na ce da shi sai na ga ya murmushi ya ce haba. Kallon shi ne yana Marmaci sai na ɗauke kaina na ci gaba da kalle-kalle a haka har muka zo gida. Fos na buɗe zan bashi sai direban ya ce an biya yajiya. Kallon shi ne na ce wa ya biya min. Juyawa ya min alama da ɗayan da ke ciki kuɗin na ɗauko na ajiye mishi na ce Ba na son irin wannan abun. Ni ban ce ka biya min ba. Daga haka na shige gida abina. Ban san yadda aka yi ba sai dare kuwa ina kwance a ɗaki ina tunani sai ga shi ta zo. Wai wani ya zo guri na? Sai da na tambaye ta ko yaya Hanif ne ta ce da ni ba shi ba ne. Haka na sa a baya ash na rolling na fita. Yana zaune kan wurin ciya da ke ajiye a farfajiyar gidanmu saboda baƙi. Kalona yake kamar yadda ni ma nake yi sai dai na mamaki ne fa ciki. Ban fiye son a wulaƙanta mutum ba hakan ya sa na zauna muka gaisa. Sai na ga kamar Disem mutumin nan na cikin Napep ya gabatar min da kanshi a Najib shi ɗan Kazaure ta jihar Jigawa ne. Yana level four a BUK yana yana physiotherapy. Shi so na yake kuma aure na zai yi. Ni rasa me zan ce da shi ne sai kawai na ba shi namba ta muka rabu a haka. Duk yadda na so rashin zuwan yaya Hanif kada ya dame ni hakan ya gagara. Duk da na ji ba been very nice and caring amma duk da haka. Ina yin missing ɗin shi sosai marmashinsa da komai yaya da komai nasa. Yana burge ni daban yake. Bayan sati biyu muka tafi maje ni ba zan iya tuna dalilin zuwan ba sai dai na san gagarumin abu ya faru ina kwance ɗakin ajiya sai ga anti safiya matar uncle manga ta leko wai na je gidan Baba Sagir yana nema na. Babu ɓata lokaci na tashin ɗauki hijab na fito. Bai fi sabon meters ba ne daga babban gida zuwa can Na yi mamakin kiran amma ban kawo komai ba dan na san ban yi komai ba. Cikin ban gidan na shiga Ammi matar shi tana kicin yayin da Amma amarya shi tana zaune a falo ita da su Mahir ana ta kallo. Shiga ne muka gaisa kafin na koma kicin muka sake gaisawa. Ta ce ainihin fushi nake sai ba kawai na gani kawai ba a yi min sallama ba. Dariya ne wanda ya bayyanar da golden teeth ɗina da ya ƙara haske. Da ya ƙara haska haƙorana na ce ayya ammi. Short notice aka bani ne wallahi amma ki haƙuri. Dariya ta ta saba kaina tana cikin mutanen da nake girmamawa nake kuma so sosai. Bayanin abin da ya kawo ni ne mata nan ta kira Abba ta sanar mishi na iso sai ya ce na je gidan Abba Nafi'u suna can. Salama ne mata tana kara jaddada mu na dawo za ta jira ni Milan tare na ce mata insha Allah zan dawo. A babban falon Abba na suke zaune tun daga kofa na ga takalma daban-daban. Hakan ya sa na ji for the first time gabana ya faɗi. Ina kuma son sanin dalilin zuwa na gurin. Da salama a bakina na shiga aka amsa mini. A haɗe kaina a ƙasa saboda ina jin idanunsa a kaina gefe ɗaya na zauna. Sannan na ɗago kai cikin Cikin sakon na gama analisin mutanen da ke gurin Abba Sagir Baba mai sunan Margayi Abba Nafi'u Abba na Uncle Shatima kawu Mamman da Baba Manga dukkaninsu. Sai Abban Amina wanda ya riga ya gama blending cikin su yadda yake cikin family mu zaka tunanin Antara Hila ita ce bare ya zama duk abin da za a yi da shi ake yi Daga gefe yaya Amina ce ta takure guri ɗaya sai yaya Hanif shi ma ya sunkuyar da kanshi. Ganin su gurin yasa na san akwai wani abin amma me yasa yaya Amina za ta zo? Ban gama tunani ba na ji Abba ya ce tunda sun zo mu yi mu gama mana. Abba sagi ya ce Hanif ka san dalilin kiran kai da Amina. Ina ga Hassana ce kaɗai ba ta da masaniya akan abin da ke faruwa Hassana. Ɗaukowa ne ina jin yadda zuciyata ke bugawa da sauri da sauri kamar za ta fasa na ta fito baki ɗaya. Yanayi na ya fara canzawa a hankali na amsa. Ya ci gaba da faɗin an tambayi Amina akan ta fitar da miji amma ta ce Hanif ne. Mun tambaye shi ya ce ke yake so shine muka kira mu ji ta bakin ki saboda mutane da yawa sun ce da gaske Amina take. Kaɗan ne ya rage zuciyata bata daina aiki ba ni kuma haka Allah ya tsara min tawa rayuwar. Wannan shine abin da ya sake kunno kai kuma Hannuna na sa na damƙe mayafina da ƙarfi na rasa yadda zan ɗago na kalle su na ce da gaskiya Hanif yake. Haka na ɗago na dubi inda iyayena suka zuba min ido kafin na dubi yar Hanif shi ma kallo na yake. Idanunsa sun yi ja with so much affection da kuma abin da ba zan iya fassarawa ba. Ɗauke kaina ne saboda idan har ina kallon shi da suke nuna min farin ciki na da nashi suna tattare da juna to tabbas za a samu matsala. Yaya Amina na kalla ita ma ta zuba min ido masu ɗauke da masu ɗauke da wani iri gabana ya ci gaba da bugawa kamar zai ɓulla gijina na ce abba kowa ya faɗi gaskiya a cikinsu. We were in a relationship amma daga baya muka yi breaking sai koma gurin yayan Amina. Ina ga faɗa haka waye wanke fuska kawai na rantse na rantse idanuna. Na san kowa ya yi mamaki amma babu yadda zan yi dole haka zan yi shine zaman lafiya. Tunda yayan Amina ta sa ranta Hanif nata ne. Hakan ya sa na yi cuzin wannan abun. Ina jin yaya Amina ta yi inhaling sharp breath yayin da yaya Hanif ya tsere da ido. Duk da ba wai na kalle shi ba ne, amma sai na ji idanun shi yana kaina ya tashi gida ya sana Allah ya miki albarka. Na ji murya Abba Shatiba ban ce uffan ba na miƙe ina haɗa hanya. Ina fitowa na ji an rungume ni. Dama abin da nake bukata kenan a wannan lokacin. Ban ma san wace ce ba sai dai na san mace ce kwantar da kaina na yi kan ta na saki kukan da nake ta riƙewa. Shi kenan ta faru ta an yi ta faru ta kare an yi wa mai zani ɗaya sata. Yaushe na samu courage ɗin sacrificing abin da zuciyata take muradi take kuma so. Wani sashi na zuciyata na faɗa min it's not like a sacrifice. A'a kawai na bar mata ne saboda ni ba ni da wani fawa ko ƙarfin da zan yaka. Na san wace ce yan Amina tunda ta saka trap a kan jito ba za ta haƙura ba har sai ta kama. Har sai ta kama gwara na bar mata kawai na san mutane da yawa za su ce na ji tsoro babu komai. Na san something big await me. Sai da muka je gidan baba Abu, sai da muka je gidan baba Abu kafin na fahimci cewar anti Zakiya ce ta taho da ni. Rungume ta nan ina kuka mai taɓa zuciya ita kanta shiru kawai tai dan bata san me za ta ce da ni ba. Abin da ta guda kenan shi yasa ta nace akan a hana Amina Hanif amma ta san ba mai yiwa ba ne. Ina barin falon abba na ya ce Hanif ya je sannan ya shirya nan da three weeks biki. Ya rage baki ɗaya sai ya Amina kawai kanta a ƙasa tana wasa da yatsunta. Wani farin ciki take ce at least effort in works out tunda Hanif ya zama nata. Wata tsawa abban ta ya daka mata wanda ya sa take jikinta ya farawa saboda shi dama normally yana da faɗa kuma ba na wasa ba. Kin bani kunya. Ƙaramar yarinya wadda bata taɓa jin daɗin rayuwa ba. ta san ta yi sacrificing miki farin cikinta. Duk abin da kika yi babu wanda ni da Rahila ba mu sani ba but zan barki ki ki zama da abinda da ba naki ba wallahi. Da sauri Abba sage ya katse shi da fadin ya isa magana ta wuce. Tunda hasana ta yi sacrificing sai mu yi da Allah ya kawo mata mai alkhairi ya kuma saka mata da aljanna. Da haka aka salame da tana ta kuka saboda no one is, is in support of abin har, da antira hira da ta ji yadda aka yi sai da ta ci ubanta sai dai babu yadda za a yi tunda an riga da an ba shi ita. Ni kam har la'asar ko tashi na kasa yi duk yadda na ɗauki abin mai sauƙi sai na ga ya zo min ba haka ba. Ina jin tamkar farin ciki na na bayar, ina jin tamkar min ya hannun riga da dariya. Saboda kukan da na yasa sa kaina ya dinga ciwo ga shi ko haske ba na son gani. Ina nan kwanci har aka yi magariba da isha'i na tashi na yi sannan na ɗaure na je na yi wanka. Maman Anti ya taɓa wani doguwar riga mai short sleeve na saka, sai hula na zira na saka, na sake kwanciya tare da rufe idanuna. Ina kwance anita ta shigo ta ce. Ta taɓa ni ta ce na tashi muryata a hankali na gaishe su baki ɗaya na zuru-zuru kamar ki taɓa ni na zare. Duka wannan natsuwa tawa ta ba Bibi. Ko yaya? Ta ba Bibi ko yaya Hanif sun tafi. anita ce ta fara magana a cikin sa Hassana are you Me yasa anti za ta yi min wannan tambayar? Ita ce tambayar da nake jin tsoro a yi min a wannan lokacin. Take na faɗa jikinta na saki sabon kuka. Bayana kawai take shafawa tana zana min tana shafa min sutin cycle a kare na shiru sai a jiya zuciya da nake saukewa akai-akai. Kamar daga sama muka ji muryar yaya Hanif idanuna idanuna kyam akan kofar. A hankali ya ɗaga kwatin ya shigo cikin kofi jallabiya mai hula da short sleeve. Ya san ina son shigar ina tunanin da gayya ya sako. Gani na ya min wani kyau fuskar shi ta rame amma amma ni kyau kaɗai nake gani. A hankali yake takowa idanun shi kyam cikin na baki ɗaya idanun shi is clouded with so much affection. Zuwa lokacin mun manta da kowa da kuma komai a duniya ta. Hanif ne kawai kamar yadda a duniyar shi ni ɗaya ce a wannan lokacin. Gabana ya zo ya durkusa ta da faɗin why? Why? Saboda me za ki yi farin cikin, za sadaukar da farin cikinmu. Hawa yana bin kuncinsa kamar yadda yake bin nawa, ni ma na ce me yasa ka bari take son ka? me ne dalilin da yasa kai mata dariya har ta ji ka burge ta? Wannan ne dalilin da yasa kika haƙura da ni after duk promises ɗin da muka yi? You choose that? Ya kake so da ya hani so kake da ce ina son ka a gaban kowa bayan ta ce kai ɗin kana son ta? kai na na girgiza na ci gaba da faɗin. Ta fi ni power ta fi ni ƙarfi saboda kai. Let her just have you, dama tuntuni. ni ba taka ba Kawai sai na kasa karasawa na kifa kaina akan cinyoyina ina kuka mai shigare Ina kuka mai shiga shi ma yana yi. Yaya Hanif kwata-kwata ba shi da jarumta. Meye ne zai dinga kuka kamar mace? Ɗaki na shige ban san lokacin da ya tafi ba tun daga ranar daina baccin asuba saboda ina ganin asara ce. Bayan in bai damuwar da nake da ita, ina hidai da sallah zan ɗauki Kur'ani na yi ta tilawa sai gari ya waye kafin in kafin in tsira aiki saboda idan saboda ina ɗauke na daga damuwa sai dai tana cikin zuciyata taban da ya dankare min duk wanda na san zai tayar min da maganar gudun shi nake a haka na tare gidan anti zakiya amma amra da zainab sai da suka zo zainab ta ta lallashi na abin da ban yi tunani ba na ɗauka dariya za ta yi min amma she comfort me wanda ya tabbatar min she, she is wanda ya tabbatar min da cewa lallai ta canza amma babu sunan da bata kira amina da shi ba Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.